bawan Allah ne manzansa ne shi ne shugaban manzanni kuma shi ne mafi kammala halittun Allah gaba daya Allah ya ƙara aminci da tsira zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam iyalansa da sahabbansa ma'abuta falala da karimci kuma wannan aminci ya tabbata a zuwa tashin alkiyama bayan haka yan uwa da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu gyara abubuwan da ke tsakanin mu mai da'a ga Allah mai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma wannan darasi ne ga zama mumini mutum ba zai zama mumini ba har sai ya zama mai da'a ga Allah har sai ya zama mai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tsayi da nasiha akan gabatar da nasiha ga junanmu a zama masu yi juna nasiha a tsakanin bayan Allah a da su na Allah ba ya tozartar da ladar mutanen kirki waɗanda suka tsaya da kyautatawa kan abin da ya sa Allah madaukin sarki ya kaddara daga cikin hanyoyi wayan za su tabbatar da zaman lafiya da aminci a tsakanin musulmi shine <coughs> nisantar dukkan wani abin da zai raba kan shine nisantar dukkan wani abin da zai sa kiyayya a tsakanin da kuma kusantar dukkan abin da zai hada kansu ya sa su a tsakanin da kuma duk abin da zai zama gyara ne na abin da ya faci a cikin yasa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani ya faɗa a wata aya yake cewa ba wani alkhairi ga dukkan wani zama ko wata ganawa ko wani taro da mutane za su yi gaba ɗaya babu alkhairi a cikin cikinsa sai taron da ya cika sharuɗa da wannan ayar ta ambata na farko dai zama haɗuwa ce ta yin umarni da yin sadaka tsakanin jama'a ko kuma haɗuwa ce ta yin umarni da wani abin da take shari'a ta yarda da ko kuma Haduwa ce ta sulhuntawa a tsakanin al'umma mutane ne suka haɗu domin su wa junansu yadda za su tsara su taimaki juna kamar taro da ake yi na taimakon kai da kai wannan taro ne wanda Allah ya dace ko kuma mutane za su haɗu domin su ga ina ne matsaloli suke a cikin unguwarsu ko wasu wasu domin su magance wannan matsalolin ko ko a'a tsakanin wani da wani babu shiri sai mutane su haɗu a ga yaya za a yi a ga cewa an shirya su Su duk wanda ya haka Allah subhanahu wataala ya ce in dai ya yi ki don Allah to Allah zai ya alƙawarin zai ba ki lada mai girma ya aljanna ga daga cikin abubuwa masu muhimmanci wayanda Allah subhanahu wataala ya ambata a nan akwai daidaitawa da gyarawa a tsakanin jama'a dole ne mu zama masu gyara a tsakaninmu zan masu gyara a tsakanin wasu mu sadda muka ga abin da ya kamata mu yi tsaye mu yi gyara a cikin al'ummar mu to wajibi ne sai mun zan mun yi haka din yasa a wani wuri ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kuna so in ba ku labarin wani abu wanda darajar ta tahi azumi da sallah da sadaka suka ce muna so ya manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake la fudatil bayyin daidaitawa kan matsaloli wanda ke tsakanin jama'a babu abin da ya kai wannan muhimmanci babu abin da ya kai daraja domin ko mutane na sallah in ya zama ba su gama ciki da juna sallar su ba su tsere da juna na alkiyama ko mutane suna sadaka suna zakka suna azumi in zan ba su wani lahiya da junansu wannan ya zaje wannan wannan ya kulla ma wannan sheri wannan ya kulla ma wannan manahuci wannan ya kulla sheri ga wannan wannan ya gina ma wannan rada ya fada to ko suna sallah sallah ba za ka iya tsere da su ba a ranar alkiyama sai sai manzo Allah ya ce al-islahu zatul bayn gyara a su abubuwan da ke tsakanin na matsaloli da gaba da fadace fadace da rashin jituwa da kiyayya duk da aka ga wani abu tsakanin wani musulmi da wani musulmi to wajibi ne al'umma ta yi tsaye ta ga ta magance wannan matsalar ta magance wannan gidin da a tsakanin wani da wani wannan yana daga cikin ayyuka masu matuƙar muhimmanci sai maza Allah ya ce fa inna fasada zatul bayn hiya al halika la aqulu tahliku sha'r walakin tahliku din yace saboda lalacewar tsakanin jama'a lalacewar zamantakewa tsakanin jama'a ita ce mai askewa Allah ya ce ba ina nihin tana aske gaji ba a'a tana aske addini duk mutanen da ba su zaune lahiya da juna suna gaba da juna suna kiyayya da juna wannan ba ya son wannan wannan ba ya son kaunar ci gaban wannan wannan na huji da wannan wannan na hasa da wannan wannan na kulla ba juna wannan jari to tallarsu da sadakarsu da azuminsu ba za su iya isar su tsallake ba ranar alkiyama sai annabi ya ce rashin zaman lafiya tsakanin muminai yana aske musu addini kamar da kasa ana aske gashi ya zube to haka rashin zaman lafiya yake aske addinin mutane kisa annabi sallallahu alaihi wa sallam. Ya yi umarni da wannan haka nan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a wurare da yawa ya yi umarni da irin wannan ya yi umarni da irin wannan wurare da yawa haka nan alqur'ani ma ya yi umarni da irin wannan wurare da yawa ga sunan zai yawa ayoyi wayanda duka suna magana akan wannan sakon da wannan ayar farko take isarwa shine gyarawa da taimakon juna wurin ganin an samu zaman lafiya a cikin al'umma da taimaka ma juna wurin daidaitawa da sulhunta matsalolin da ke cikin al'umma wajibin ne idan kuka san tsakanin wani da wani babu zaman lafiya ko babu shiri da kuna sallah masallaci guda amma a rasa mutum guda wanda zai tsaye da kawa ya daidaita tsakanin su wannan kuskure ne ga musulmi su rayu a haka kuma duk wanda ya zama yana da hannun da zai iya sawa a samu gyara ya kiya da gangan to babu shakka ya yi laifi kuma wannan na iya zama wani abu tsakanin shi da ubangiji Allah subhanahu ta'ala a ranar alkiyama wajibi ne yan uwa musulmi mu zama masu wato aika alkhairi daga cikin abubuwa wanda musulunci ya hana wanda dukkaninsu suna lalata zamantakewa shine yawan yawo da ƙananan maganganu a cikin al'umma kisa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi bayanai masu tsanani wanda sun nuna hadari na mutum ya samu kansa a haka domin a cikin mutane akwai wa'anda suke suna yawo da makullan sharri makullan masu mabudin sharri gare su makullin alkhairi akwai wanda suna da makullin eh, mabudin alkhairi makullin sharri to duk wanda ya samu kansa a haka ya yi hasara da yawa akwai wanda ba su da aiki sai irin wannan duk inda ka gan shi shi mai dan makullin shari ne mabudin alkhairi mai dan makullin alkhairi ne mabudin sharri babu inda zaka ga hannun shi wurin bude alkhairi ga abokan al'umma ga al'umma abokan addini abokan zama duk inda za ka ga bakinsa to sharri ne zuwa ga al'umma to babu shakka ya yi hasara ya taɓe duk wanda ya samu kansa irin haka ya zama mabudin sharri makullin alkhairi a cikin al'umma kuma akwai mutanen kirki waɗanda koyaushe za ka iske alkhairi suke tare da shi su kullum mabuɗin alkhairi gare su makullin sharri za ka kullum abin da suke ƙoƙari yaya za su yi su buɗe alkhairi zuwa ga al'umma yaya za a yi su kulle kohohin sharri zuwa ga al'umma wa'yansu kuma ba su da aiki su yawo da annan manti. wannan yana daga cikin ɗabi'a mafi haɗari a cikin rayuwa da zamantakewa ta musulmi yana daga cikin ɗabi'a mafi haɗari wanda yake yawan kawo matsala da rashin zaman lafiya a tsakanin musulmi a yau za ga wasu sun mai da ma ba su da sana'a sai yawo da karamin magana ba a nan ba a wannan gida ba a wannan gida ba a wani wannan ɗan siyasa ba a wani wannan alhaji abinda ake kokari duk wanda ya kasewa kana da lahiya da shi lallai sai ya halbe ka da wata kibiya ta kiyayya wanda zai haddasa wani tunani mummuna a tsakanin ka yasa cikin magabata matakan da suka ɗauka na maganin irin wannan duk sanda mutum ya zo musu da wata magana mai kama da haka ta nuna cewa ai wani ya zace ka ko wani ya ce maka to nan kai tsaye za ka ga fuskar ta canza ba za ka ga fuskar su balle ma ka ci gaba ka yi da labari wata rana wani ya zo wurin Khalid bin Walid yace masa ai wani kullun zakin kai ne yayi ma kaza yayi ma kaza yayi ma kaza sai ce to kai ko shi wancan da da zage ni ya halbe ni da kibiya bai same ni ba amma kai sai ka ɗauko kibiyar ka zo ka dasa min ita ga zuciya ko kwarai da gaske haka abin yake domin shi wancan da ya zage ka ba kama da yawa baleran kai ɓaci to amma yanzu wanga da ya zo ya gaya ma wani ya ce kaza yanzu shi ya halbe ka da kibiya wancan ya halba bai zane ka ba amma shi sai ɗauko kibiya ya zo gaban ka ya ta sama ita zuciya yace saboda haka tashi ka ba ni wuri to haka ake yi idan mutane na ɗaukar irin wannan mataki za a samu sauƙin al'amari kaga yanzu wannan zai sake dawo ma Khalid da irin wannan labari ba zai sake ba yanzu ma ya tashi a matsayin mai laifi ba ma magana wai Khalid ya yi ba bane a matsayin mai laifi yake domin a matsayin wanda ya cutar da shi domin duk wanda ya ɗauko ma labari na banza daga wani zuwa gare ka shi ya cutar da kai ba wancan ba don wancan da ya faɗa baka je a ba balle ran kai ɓaci balle hawan jini ke tashi yanzu wanda da ya kawo ma labarin shi ya ya tasowa ma hawan jini kuma tun bakin cikin da ka shiga shi ya ma shi don mi don mi yasa da ya tsaya bai kyale ba wancan in ya isa ya zo ya gaya maka gaba da gaba yanzu ka ji da baki gaba to haka ake yi idan mutane suna ɗaukar irin matakin da magabata ke ɗauka ba za a samu matsala ba musamman mawadata masu adin hannunsu a yau su suka tattara irin wannan za ka cikin yaransu wannan kokarin ya kai kullum ya samu sa'a da zai soke wancan ga alhaji ko kuma wani babban dan siyasa ne yara ne kullum kokwar maya suka yi kowa kokarin ya kai soke lambar wani duk wanda bai nan ana kulla bai ne ana za a zage shi za a gaya wani magana banza za a zo da annan manki isa a musulunci saboda Allah subhanahu wata'ala ya san irin wannan munin irin wannan ɗabi'a wurin lalata zamantakewa ya zama Allah subhanahu wata'ala yana azabtar da mai irin wannan ɗabi'a ta annabi manci tun a cikin kabari kafin tashin alkiyama wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wuce tare da sahabbansa sai ya wasu kaburbura guda biyu annabi sai ya tsaya daidai wayannan kaburburan yake ce masahabai wallahi masu kaburburan nan yanzu haka ana nan ana musu azaba innahuma la yu'azzaban wa ma yu'azzaban min kabir Allah da yanzu haka ana nan ana musu azaba kuma azabar da ake musu laifi ne wanda a ganin ku ba wani laifi bane sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kallo ganyen abin nan abin nan dabino sai ya soka ga wayannan kaburburan yace da Allah Allah an yukhaffifa anhuma ma lam yaybata Allah da fatan Allah ya sauƙaƙa musu azabar matukar ganyen bai bushe ba kayan busewar ganyen nan to kwana nawa kan yadda bai buɗe ba kaga za su gaba da zama cikin azaba kenan wannan ya tabbatar mana wanda an amini. da mutuwa sai tun kafin ranar kiyama Allah zai ci gaba da yi masa azaba a cikin kabarinsa saboda haka dabi'a ce mara kyau dabi'a ce mai muni domin duk abin da yake lalata zamantakewa al'umma to wannan abin yana da nauyi a cikin al'umma don babu bala'i da musiba irin rashin zaman lafiyar musulmi a tsakanin ita babban musiba babbar matsala wadda take haddasa rashin zaman lafiya a cikin al'umma yawa za ga annamimi guda yana iya tadda gari gaba daya wajibi ne sai mutane sun yi hattara musamman manyan mutane manyan malamai manyan mawadata manyan 'yan siyasa Wasu yawa su suke da ire-iren wa'annan masu miyagun ɗabi'u tare da su domin su adda wani abin da aka gani in ni kawo saran wane za a yade ni in samu wani abu wata rana mun je sulhun wani mai gida da yaronsa an samu matsala aka samu jin sulhun tafi to mun zauna muna kokarin musulman shi mai wancan mai gidan da yaron sa zauna lafiya kuma don Allah duk abin da ya faru a yace a ci gaba da zahiya tun da an san su tare tsawon lokaci sai sa ake ce mana yace ai shi wancan din ku gaya mishi duk abubuwan da yake faɗa yana ganin kamar ban sani ba sun kawo gare ni duk maganganun da yake faɗa game da ni na jiya ya sani wallahi duk wanda an iri na ba rasa madahuki arba'in wanda ka min labari wai hakurun gaba ka yace duk wanda iri na ba rasa munafiki 40 masu sanin labari tsammani yake duk abin da yake faɗa ban jiya wato duk abin da ya faɗa an zo an faɗa ne to kaga wannan abin da yake wa shine manyan mutane suna da munafukai tare da su su sun san munafukan ne kaga shi da kaina yace musu munafukai yace yana da sama ga munafiki 40 wai da kawo mai labarai to saboda haka duk abin da ya hada na zakin da ya mai ya jiya kaga shi da kaina ba su da kima a wurin don ya san matsayin munafukai ya aje ka kai makaraban magana kar kai san kana da girma aure ko da ya baka wani abu dan magana da ka kawo mai to ka sani ba dan girman ka ya baka ba sai dai don kila in magana tana da wani amfani gare shi mana hujja da ka kawo mai to don shi na kila ya baka wani abu amma da hakikanin gaskiya ya san kai walakantacce ne a wurin ka baka da girma domin yana da tabbacin tun da ka ɗauko magana wani ka kawo mai babu shakka wata rana sai ka ɗauki ta ka kai ma wani kuma wannan shine al'adar irin annabi manci da malahuci tsakanin jama'a duk wanda yake kawo maka maganganun wasu takka yi dariya lalle kai ma sai ya ɗauki naka ya kai ma wani wannan ka'ida ce tunda sana'a ce yake yi ya kawo wurinka ya sai suwa dole shi ma ya ɗauki naka ya kai ma wani ya sai suwa saboda haka sana'a ce yake yi abinda ya sai suwa maka kan ba su kuɗi saboda shi kai ma sai ya ɗauna naka ya sayar ma wani domin ya samu kuɗi a wurinsa wajibi ne sai mun lura da wannan akwai labari da mafi yawa ake bayarwa a cikin littattafai da yawan kun san shi na wani min bawa wanda ya zama sanadin wacewar gari gaba daya ya zama sanadin yaki tsakanin wasu garuruwa guda biyu kun san da labarin mafi yawa mutum ne guda amma saboda kwarewa wurin annalimanci ya zama sanadin aka yi ta yaki tsakanin waɗannan garuruwan guda biyu abin da ya faru shi wannan shi wannan wani mawadaci da ya je sayan bawa lokacin akwai bayi sai ya ci wani bawa ga shi mai ƙarfi, ga shi mai kyau ga amma ya ga shi an bashi kowa bai taya ba ah, wanda ke faruwa wannan bawan ni ina so ne mai fiye da to wallahi bawan gaba bai da wata illa illa mugu mu annamina mugu mu mu na kowa gudu ne ke, yadda ta inda wannan na su a sai su amuri an kai shi niki yadda ya kai shi gida ne a sai ya adadi ne ranna ana nan ya hita sai ce mata dai akwai abin da nake son ki yi miki na fahimci kina son ki mallaki kuwa ne to zan ba ki wani magani wanda za ki zan haɗa miki wani magani wanda in ki hada wannan maganin to duk abin da kike so ki za yi kuma za ki ja ki kamar wanda ake jan rakumi da aka lafin kuma kun san ita ko mace abin da take so kenan babu abin da mace ke so duniya idan a ce zamin mijin yana ga hannunta idan sai wanda taka so duk abin da take bai girgizawa duk abin da nake so ki bari in alhaji ya dawo ni yayi kwana samu yunga sai ki kaji kajin gebe ne guda ki kawo min da shi hada miki magani kuma gashin genin na can kusa ga waya ne shi za ki yanko ki kawo min. ya je kasuwa ya so masa yuka mai kaifi ya saki aje ki bari sai yayi kwana in wara an sari ki tabbata kwana ne yayi nauyi sai ki yanko wannan gashin gobe da sai sai ki bani zai hada miki magani da sai to shi sai ta murna ta samu yuka mai kai mai kai ta kada ta koyi ta kai yuka an kada hilo ta aje to sai sai ka yi yanko alhaji na kuka kai wallahi ya yace alhaji ai dole ne a kuka saboda ban ganin an shirya ma madawaki in ka faɗa ma wallahi bai yiwa a cuce ka tare da ni wallahi bai yiwa a cuce ka tare da ni ka ji ka ji ka ji wallahi yau uwar gida ta shirya cewa za ta yanke ka kuma in ƙarya ni kai ni na yadda haka ce wallahi yau ta shirya cewa lalle lalle yau da kayan kwana sai ta tsaka yi za ta yanke ka saboda tana son ta gaji dukiyarka gaba ɗaya zan ya zama shi kenan ta mallake ta gaba ɗaya yanke da yake kwarai amma abin da nake so kaka ce mata komi ka bari in ka ce gida ka kwanta ka yi kwanan ɗaya ka yi ta hankali kamar ka yi kwana za ka tabbatar da abin da na faɗa gaskiya ne alhaji ya ta mamaki ya za a yi mace a ce mata ta za ta yi ni ita amma sun sai ya ga in bari in jarraba yana zuwa ya kwanta sai ta hankali ƙarya ka ya ta hankali kamar ya yi kwana sai ga mace ga ta ta ta ta hankali da hilo ta ɗauko yuka ita a ah, ta labarin gaskiya na yanzu ta kashe ni ni ya ce bari ina kiran gani na. sai ko ga ta taso ma wajen waya dai da nisa ya ce to labarin ga gaskiya na sai dai zabura to dama an hada min cewa zai kace kaza kaza ya cikin sai to kusa ya soke sai bari ni in kace ka yanke kace sai soke ta ta mutu bakin bawa sai sai kada ba gare ku garin da aka auro matar da inda suke mijin take zaune kamar gari da gari ne babu nisa sai sai ka yace ma ƴan uwanta kuna ni kuna nan zaune a lafiya kace muku iya wallahi ka san cikin jini ya soke ta ya nike ta ya kace ta an ka in ƙarya ne ku to gani wallahi ka san ya kace ta yan uwan ta kun ka tazo sun kola sun ka sun ka iske ta cikin jini ta mutu ce ta a kama alhaji sun ka buke sai sai ka garin su alhaji yace musu ku kuna ne yan uwan wanda ga sun kace alhaji ya sun kace alhaji wallahi ga in ƙarya ne ku sai ku gani ko da sun ka so kai kayan Ahmad an hausa ne tsakanin yan uwan da yan uwan alhaji yaki an kai ta kace kace kun ga mutum bala ne amma gaji ya haddasa fitina a cikin al'umma to akwai mutanen da yau haka suke babu yadda za a yi in dai ana zaune tare da su jama'a su zauna lafiya kuma mutum ana karɓar magana su ba za su bari a zauna lafiya ya su jama'a wannan dama hudu ta mu ta gargaɗi ne akan irin wannan duk da lokaci yayi a takaice takaitawa ire-iren wa'annan ɗabi'u ɗabi'u ne na 'yan wuta kuma duk wanda ke da irin wannan ɗabi'ar babu shakka idan ya mutu bai tuba ba kamar yadda hadisi ya tabbatar muna za a fara yi azaba su a cikin kabarinsa kafin kuma ranar alkiyama ya samu hukunci na shiga wutar jahannama wajibi ne duk wanda ke da irin wannan ɗabi'a da tuba musamman irin wannan lokaci da muke ciki za ga lokaci ne wanda ke da cikakken hurriya cikakken dama ta mutunci zaki duk wanda yake so na yi zana duk wanda yake so ki ɗauki karaman magana daga inda yake so zuwa inda yake so wannan ɗabi'a ɗabi'a ce mummuna akwai kuma annabimanci da manahusi na facebook shi ma ba wai ga baki ɗaya aka annabimanci ba yanzu har da facebook ana annabimanci akwai annabiman facebook su ma su tsoron Allah su daina duk wata hanyar da mutum zai yaɗa wani labari mai sota rai ko mai haddasa fitina a cikin al'umma ko da baki ya faɗi ko ta hanyar facebook ya tura ko ta hanyar wata kafa ta zamani wadda ta haddasa rashin zaman lafiya tsakanin musulmi ya fada cikin irin wancan hadarin kuma zai shiga cikin irin wannan azaba Allah ubangiji ya kiyaye mu wajibi ne mu ji tsoron Allah subhanahu wataala mu huce dokokinsa kuma su mazan masu tsayawa ga inda ya tsaya mu mu kuma tsaya ga abubuwan da su tabbatar mana zaman lafiya da kuma kyakkyawar soyayya da kyakkyawar dangantaka a tsakanin musulmi domin babu fitina kamar yadda faɗa farko irin a ce musulmi ba zaman lafiya da junansu ana sallah wuri guda amma zukatan sun bambanta ga mutum awa kada ta sun haɗu a cikin sahu amma kana jin kamar ka kace ina jin kamar ya kace ka wata irin rayuwa ce wannan ga mutum kawar ta ta hatsa tashi a wurin sahu amma kana fatan musiba ta same shi shi ma yana fatan musiba ta same ka wace wani irin bala'i ne wannan wajibi ne idan musulmi su zama hutun juna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ba za mu shiga aljanna ba har sai mun so juna shiga aljanna daga cikin sharadin sa shine sai musulmi sun zama hutun juna wajibi ne duk wanda ke da irin wannan dabi'a to yana dabi'a ta wa'anda da waya su shiga aljanna in ba sun ba duk wanda ke da dabi'a ya da fitinu da matsaloli da yawo da ƙananan maganganu a cikin al'umma da manahutun manahutun da kusuri tsoma to yana da wata ɗabi'a da ke hana shiga aljanna sai in ya tuba Allah ya kare mu alhamdulillah الذي أمر بالتعاون على الخيرات ونهى عن التفرق والاختلاف وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فاطر الأرض والسماوات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الرسل وأكمل المخلوقات اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل والكرامات وسلم تسليما أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وقوموا بالنصيحة بين عباد الله فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بسرقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين فرحم الله امرأ رأى بين اثنين عداوة فقام بتقريب بعضهم إلى بعض بالتأليج والإسلام ويا ويها من أغرس بين الناس فلكها العداوة وغراها وغزاها بالتفريق بين بين المتسافيين وراح أما علمتم أن من أصلح بين الناس أصلح الله باله أصلح الله باله ومن فرق بينهم فرق الله أمره وشدد أحواله فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير أما سمعتم بأن النمام على العقوبة الشنيعة يوم البعث والنشور فإنه ينقل الكلام بين الناس فيحدث البغضاء ويوجد العداوة ويوقر الصدور يجيء النمام إلى قلوب متعالفة متفقة فيفرقها وإلى صداقات وصلاة وصلاة بين الناس فيمزقها قد انسلخ من أعمال أهل الصلاح المصلحين ورضي لنفسه أن يكون من المفسدين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم <coughs> الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد اتقوا الله تعالى أيها المسلمون واعلموا أن المصلحين بين عباد الله لهم الرتب الثانية والمحل الأعلى وقد جازوا وقد حازوا الشرف وقد حازوا الشرف والأجور الكثيرة ورد المولى يأتون إلى المتباعدين فيقربونهم وإلى الذين فرقتهم الأغراض الدنيئة فيؤلفونهم ويجمعونهم فلله درهم ما أبطل ما ما أبطل أعمالهم وما أرفع مكانهم وأكمل أهوالهم فكم حصل بسعيهم المشكور من خيرات وبركات وكم اندفع وكم اندفع بأملهم المبرور من شرور ومفاسد وآفات وكم أخمدوا بإصلاحهم ولطفهم من شرور وفتن فيا فوزهم فيا فوزهم بمكارم الأخلاق ويا سعادتهم عند لقاء الملك الخلاق ويا فلاههم إذا أكرموا بجنات النعيم ووقوا من عذاب الجحيم فتمت لهم حينئذ العيشة الراضية في جنة عالية قطوفها دانية وقيل لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومسئنا بأسمائنا وأبصارنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا رب العالمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك يقينا صادقا ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة

Whoa. ربكم